distinguished senator akwai bayanan da ke nuni cewa kun fara shirye-shiryen tsige shugaban najeriya akan waɗansu laifuka menene gasken wannan labari a kwarai kuwa an fara majalisar dattawa ta fara kuma ni ma na ran taɓa hannu a yau din nan na ran taɓa hannu akwai kamar yan majalisa 36 wanda sun riga sun sawa wannan kuduri abinan magana shine cewa ko akwai demokradiya ko babu demokradiya ne babu rabi rabin demokradiya a ƙasa ta zauna ana tambele da ita yau har najeriya da wanda bai sani ba ma ya sani wanda bai kamata ya sani ba ma ya sani cewa gwamnati ta so su ce a najeriya kuma kowane ɗan najeriya ya ga yadda aka yi wa kundin mulki karen tsaye shi kundin mulkin nan fa da muke yi amfani da shi a tsarin demokradiyyar nan kaman yanda ƙur'ani ne yake ga musulmi ba musulmin da ya isa ya ta ƙur'ani duk musulmin da ya ce ƙur'ani ba daidai ba ne to ya zama kafiri kuma haka ƙur'anin ya ja kunnen musulmi cewa a fatu minu bi badal kitabi wa na bi ba'ad shin za ku yadda da wani sashe ne ku ce ba ku yadda da wani sashe ba duk wanda suka yi ma Allah ya ce ma ma jaza'u man a zalika illa kizun fil hayatid duniya. duk wanda suka yi wannan a rayuwar duniya ma Allah ya ce sai a ɗanɗana musu azama wa fil akhirah duna ashaddul azab kuma ranar tahin kiyama Allah zai mai da su ga azaba mai tsanani ko kuma kaman kirista ne ce kawai bai yadda da bible ba in yace bai yadda da bible ba shi ba kirista bane to duk wanda yake demokradiya yace bai yarda da constitution ba to shi ba dan demokradiya bane to in ko constitution din ne shugaban kasa yayi wa constitution din nan hawan kawara yayi masa hawan a abin nan ya yi masa karan tsaye ya ci mutuncin wannan tsarin mulki ya kakkarya shi ya tattaka don haka dole idan wannan tsarin mulki ne sai mu mai tsarin mulki ya ce tsarin mulki ya ce mana idan muka tabbatar shugaban kasa ya karya wannan tsarin mulkin kuma shi ya sani abin da ya rantse kenan in yayi mai aka bai majalisa dama majalisa ta tsige shi kuma majalisa tana kan wannan to amma akwai masu tsoron cewa musamman ganin bangaren majalisar wakilai ta taso da zafi makon da ya gabata a batun tsige shi ana tunanin a ku ne za a samu matsala ba ka ganin abin zai iya sururu cewa ba abin da zai surutar da shi wato matsalar da mutane ba su gane ba ne abokananmu na majalisar wakilai matasa ne masu jini a jiki wanda kwakwalwarsu tana da zafi suna da zafin tunani kuma dama shi yasa na ga a hikimar wanda suka yi demokradiyya suka yi wa'annan majalisu biyu in aka samu zafi a can gudun nan gurin akwai dattawa shi yasa aka kira wannan kuma majalisar dattawa to da haka idan yara suka ɗauko ta sosai manya kuma su masu zo su kawo nasu hange idan aka taru to wannan karan da mu da su duka ra'ayinmu ya zo ɗaya mu ya zo ɗaya matsayar mu ta zo ɗaya don haka abu ɗaya za mu yi don haka ba wani batun wai za ta so zai ba ja ba gudu ba ja da baya don haka demokradiyyar muke so mu kare saboda ba wani tsarin mulki tunda yau ba za mu samu tsarin mulki namu na musulunci yadda musulunci ya tanada ba tun da bara a samu wannan ba a halin da ake ciki baka da wani tsarin da ya fi demokradiyya to in wannan tsarin demokradiyyan za a yi to dole ne a yi tsarinsa ga bisa tanaduddukan da suka kawo shi tsarin demokradiyya din shine constitution din da ake amfani da ita don haka muna da gurare ya fi hamsin da uku a yanzu haka takardar da muka rubuta mun samu shugaban ƙasa ya karya tsarin mulki fiye da kashi ko kuma fiye da sau hamsin da uku akwai wanda suka kawo yau da safe ma ƙari ina ga ƙarin ya kai in an ƙara da abin da aka kawo yau da safe ne ya kai ɗari da goma sha ɗaya inda ya taka tsarin mulki da haka karar mutane su ɗauka cewa wani abu ne wani abin da muke da kuma 'yan majalisar pdp har da 'yan pdp ina kai sanatocin pdp da suka sa hannu da haka ba wani abin nan ba gudu ba jaraba insha Allah sai dai Allah ya taimake mu